Ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji. A Najeriya hauhawar farashin kayayyaki ya karu da sama da kashi 27 da doriya matakin da ake fargabar ya sake jefa al'umma cikin mawuyacin hali. An kafa dokar hana fita dare a kasar Madagascar gabanin zaben shugaban kasa da ke tafi yau wanda 'yan adawa suka bukaci a ƙaurace. Shugaban kula da ayyukan jinƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya bukaci gaggauta ɗaukar matakan kawo ƙarshen hare-hare da sojojin Isra'ila ke ci gaba da kaiwa Wazirin Gaza musamman kan asibitoci. To ga labaran bi da bi, a Najeriya tsadar kayayyakin abinci da man girki da sauran ya hau wato ya hauhawar da farashin kayayyaki har sama da kaso 27 a wannan wata wato a watan Oktoba da ya gabata daga kaso 26.72 da yake a watan da ya gabace shi kamar da hukumar ƙididdiga ta ƙasar ta bayyana Michael Kulisan na ɗauke da rahoto a kai. Ofishin ƙididdigar ta ce hauhawar farashin kayayyaki na watan Oktoba ta nuna ƙarin sama da rabin kaso idan aka kwatanta da na watan Satumba. Wannan in ji masana ya auku ne sakamakon manufofin da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta bijiro da su da suka hada da matakin janye tallafin mai bisa hujjar cewa wasu tsirarrun 'yan Najeriya ne kawai ke amfana da tallafin. to sai dai an samu akasi duba da cewa yanzu mafi rinjayen 'yan najeriya ne ke ɗanɗana su sakamakon yadda farashin komai yake tashi a kulla yaumin kamar yadda waɗannan suka bayyana sunana yunusa ibrahim original kilishi matsalacin karama kaya tsadar rayuwa yanzu muna cikin ta sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk abin da ka saya yau gobe in ka ji zaka ji ya daga to mu dai mun kasa gane wannan al'amari rayuwar nan ta zama abin da ta zama dan haka mu dai muna roƙo Allah ubangije ya kama sauki al'amarin nan sunana halimatu sadiya gaskiya halin da muke ciki yanzu gaskiya abun gaskiya abun dubawa ne yau in ka je kasuwa tsadan ma babu kamar nan cikin garin lagos da muke ciki yanzu yanzu kan komi a nan lagos dai ba a cewa komi a cikin watannin da suka wuce darajar naira ta faɗi da kaso hamsin a kasuwar hukuma da kasuwannin bayan fage biyo bayan tsarin musayar kudaden kasashen waje na bai ɗaya da babban bankin ƙasar ya bijiro da shi Shugabancin kungiyar kwadagon Najeriya ya dakatar da yajin aikin gama gari da aka fara a ranar Talata domin nuna adawa da cin mutuncin da aka yi wa shugaban kungiyar ta ƙasa Joe Ajero. An sanar da dakatarwar ne a daren Laraba bayan wata ganawa da aka yi da mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaro Malam Nuhu Ribado. Ajero da ake zargi da goyon bayan jam'iyyar Labour tare da wasu shugabannin kwadago sun isa Oyeri babban birnin jihar Imo a ranar 1 ga watan Nuwamba da muke ciki da zummar gudanar da zanga-zanga kan zargin take hakkin ma'aikata. Amma kafin a fara gangamin 'yan sanda sun cafke shugaban kungiyar kwadagon inda rahotanni suka ce 'yan bangar siyasa da ake zargin suna da alaka da gwamnan jihar Hobbs Ozonimma suka lakaɗa eh, masa duka. Akalla wasu 'yan gudun hijira biyu sun mutu sannan sama da gidaje dubu ɗaya sun kone bayan da gobara ta tashi a sansanin 'yan gudun hijira na muna a Lamderi da ke Maiduguri a jihar Borno da ke arewacin Najeriya. Gobarar ta tashi ne da misalin karfe shida na safiyar Laraba kuma ta ɗauki sama da awa ɗaya kafin jami'an kashe gobara su shawo kanta. Shugaban Ghana Nana Akufo Ado ya bukaci haɗin gwiwa da sauran takwarorinsa na Afirka domin ganin an tilastawa 'yan mulkin mallaka biyan diya saboda yadda suka riƙe ɗibar uh, mutane domin bautar da su daga Afirka. wakilin a Accra, Abdullah Shamun Bako na dauke da karin bayani. Shugaban kasar Ghana na Nadu Danko Akufo Addo ne ya shirya wannan taron na kwana hudu da nufin tattara bayanai, samar da dabaru da kuma ji daga bakin masu ruwa da saki akan hanyoyin karɓar diya daga tura mulkin mallaka biyu bayan illar da cinikin baya haifar wa Afirka. Ga dai jawaban da shugaban kasar Ghana na Nadu Danko Akufo Addo yayi a yayin bude taron. No amount of money can restore the damage caused by the transatlantic slave trade. Ko nawa za a biya a matsayin diya a kan cinikin bayi da kuma musgunawa bakaken mutane da ƙasashen turai suka yi a lokacin mulkin mallaka da za a iya ya sha da wannan baƙin cikin a cikin tarihinmu muna buƙatan waɗanda suka share ka cikin cinikayyar bayi da su baiwa nahiyar afirka haƙuri kana kuma su gaggawar biyar jiya. Tsohon soja Colonel Ritaya Umar Sanda Ahmadu ya yi tsokaci akan wannan taro. Afirka an ci muna bashi wanda ya kai walhaka da aka mata afirka duka ta gama baci daya a nemi yadda za a samu wannan guzuri ga wurin western capitals ya ci gaba da bayyana cewa lokaci ne ya kai da ya kamata a ɗau ƙwararren matakan karɓan diya. Ya kamata Afirka ta gama kakkausan murya ta nemi hanyar da za ta yi wannan abin a samu biyan bukata. A ƙarshe dai ana sa ran wannan taron zai iya kayyade diyar da Afirka za ta karɓa daga tura mulkin mallaka. Abdullahi Shamun Bako, Accra, RFI. RFI. Labaran na zuwa muku ne daga sashin Hausa na Radio France International. Yayin da ake zaben shugaban ƙasa yau Alhamis a Madagaskar, gwamnatin ƙasar ta sanya dokar hana fitar dare. Daidai lokacin da 'yan adawa ke ci gaba da kiranye-kiranye a ƙauracewa zaben mai cike da cece kuce. Shamsiya Haruna na dauke da ci gaban labarin. Matakin ya zo ne kwanaki bayan da wasu 'yan takara goma daga cikin goma sha biyu suka janye su Suna masu bayyana cewa shugaba mai ci Andri Rajalina bai cancanta ya sake tsayawa takara ba. Inda suka bukaci magoya bayan su da suka kaurace wa zaben. Mark Ravalomanana na daga cikin tsaffin shugabannin kasar biyu da suka shiga sahun masu neman kauracewa zaben. 'Yan adawa dai yana ganin idan har aka gaza daga wannan zaɓe, kasar Madagascar za ta fuskanci tashin hankali la'akari da cewa da dama daga cikin al'ummar kasar za su yi watsi da sakamakon zaben ne. A yanzu haka daga cikin mutum miliyan talatin na 'yan kasar sama da miliyan goma sha ɗaya ne kaɗai suka yi rijistar katin zaɓe. duk da tarin arzikin ma'adanai irin su nickel cobalt zinare uranium da sauransu madagascar ta kasance daga cikin kasashe mafiya talauci a duniya an ci gaba da kidayar kuri'u a liberia har zuwa daren jiya bayan zagaye biyu na zaben shugaban kasa da aka fafata tsakanin fitaccen dan wasan kwallon kafan nan shugaba mai ci george weah da tsohon mataimakin shugaban kasa joseph bukai An gudanar da zaben ne cikin lumana inda sama da masu jefa kuri'u miliyan biyu da kusan rabi suka fito don zaɓi tsakanin shugaba mai waye mai shekaru hamsin da bakwai da ke neman wa'adi na biyu da kuma Bukai mai shekaru saba'in da takwas a duniya. Shugaban ayyukan jinƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya Martin Griffiths ya bukaci a gaggauta ɗaukar matakan kawo ƙarshen hare-hare da sojojin Isra'ila ke ci gaba da kaiwa zirin Gaza. Griffiths ya yi wannan kira ne yayin da yake mayar da martani kan samamin da dakarun Isra'ila suka kai cikin asibitin Alshifa wanda shi ne mafi girma a yankin Gaza da zummar farautar mayakan Hamas. Ga kaɗan daga cikin kalaman babban jami'in na Majalisar Ɗinkin Duniya. Stop the fighting to allow A kawo ƙarshen wannan yaƙi domin baiwa fararen hula damar ƙauracewa wurare masu barazana, ko muna buƙatar a bayar da isasshen lokaci na tsagaita wuta domin baiwa al'ummar Gaza damar yin ƙaura ba tare da fuskantar barazana ba. Wannan zai ba su damar sararawa la'akari da tashin hankalin da suka gani cikin 'yan makonnin baya-bayan nan. kiyaye dokokin ƙasa da ƙasa na mutunta ɗan adam da ayyukan jinƙai na bukatar bayar da tallafi na gaggawa daga ƙasashe da sauran hukumomi yayin da kuma a ɓangarenmu ake bukatar jajircewa wanda kuma tuni abokan aikinmu suka nuna ta hanyar kai agaji zuwa inda da dama ke tsoron kasancewa inda kuma al'ummar gaza ke bukatar ganin su Shugaban Amurka Joe Biden da takwaransa na China Xi Jinping sun amince da maido da hanyoyin tattaunawar soji tsakaninsu yayin ganawarsu ta farko cikin shekara guda jiya laraba ko da yake biden din ya ce har yanzu yana ɗaukar si a matsayin mai mulkin kama karya shugabannin biyu sun yi musabaha tare da tattaki a wani lambu da ke wani yanki mai cike da tarihi a jihar california a yin tattaunawarsu ta tsawon sawai hudu da nufin dakile ci gaba da tashe-tashen hankula tsakanin manyan kasashen masu karfin tattalin arziki na duniya fadawa cikin rikici. To akalla mutane goma sha ɗaya ne suka mutu kana wasu hamsin da ɗaya kuma aka kwantar da su a asibiti bayan da wata gobara ta tashi a wani gini a lardin Shanzi da ke arewacin ƙasar China yau Alhamis kamar yadda kafar yada labaran ƙasar ta bayyana. Gobarar ta tashi ne a wani bene mai hawa hudu mallakar kamfanin Coal na Yunju da ke gundumar Lishi a birnin Luliang na lardin Shanzi ɗin da misalin karfe shida da minti hamsin na safe. To wasu kungiyoyin fararen hula a Najeriya sun koka kan yadda manoman ƙasar ke tafka asara bayan wato girbin amfanin gonakinsu wanda yawansa ya kai naira tiriliyan uku da rabi a kowace shekara. Waɗannan wato asarori dai sun kunshi lalacewar amfanin gonar ko kuma rashin kai su kasuwanni ko rashin iya sarrafa su cikin lokaci. dangane da wannan asarar da bashir ibrahim idris ya tattauna da farfesa abba gambo mai baiwa gwamnonin najeriya shawara kan noma kuma ga yadda su ta gudana to farfesa abba gambo wannan rahoto ya bayyana manoman najeriya na asarar kuɗin da ya kai sama da naira triliyan uku da rabi kowace shekara farin farko rahoton nan action aid ne suka yi aikin kuma ina son tabbatar maka kan cewa na sha aiki da action aid kungiya ne wanda suke da mutunci da karamci musamman a farkin noma a nigeria to me yake haifar da shi na fara farkon bashari daga gonan ne abin yake farawa su manoma da kansu su ne suke fara post harvest loss post harvest wato bayan an girba kenan so idan aka je ana girba din ka ga ka samu wani abin nan fartan ka kana son ka cire doya ko kuma kana son ka cire dankali ko kuma kana son ka cire rogo ka sa yara suna yi maka aiki sai ka ga an dan fasa rogo an dan fasa dankali an dan fasa doya duk doyan da aka fasa a cikin gonan nan babu ya riga ya lalace. Na biyu kuma inda ake noma ɗin kamar yanzu ta wurin kura ciromawa a kasan Kano irin tumatirin da suke. to tumatirin nan ya kamata ya shiga onitsha ya kamata ya shiga port harcourt ya kamata ya shiga lagos don su basu da sha ba a wurin amma to daga kano ina tabbatar maka kafin ya shiga lagos akwai inda ake cekin kusan talatin da wani abu to kowane wurin cekin din nan direba zai tsaya tumatiri da ruwa kuma idan aka shiga kurmi ɗinnan ruwa zai zo rana zai zo da sauransu so kaga lalacewa zai idan ma kuma mota ta ɓaci tumatiri ta gama tafiya idan ga kuma hanyoyin duka ba kyau kuma kwana ɗaya biyu idan tumatiri ta kai ma ka sani babu ya zama wani abu daban na uku akwai haraji na girbi a sokoto a katsina a zamfara Gonan ka ce fa ka riga ka nomi to idan wokacin girbi ya yi mutane za su fito su ce maka idan baka ba da abu kaza ba ba za mu barka ka shiga kai girbi ɗin nan ba to wani na da shi wani bai da shi. Wato waɗannan masu sa harajin 'yan bindiga kenan. Wallahi sun matallahi za ka kira su ko menene. Kaga duk sunansu daban-daban. A Sokoto akwai sunansu, a Zamfara suna da suna, a Katsina suna da suna. Ka gane? Kawai da ni zan iya ce musu 'yan ta'adda billahi To, Farfesa, kamar wani irin illa waɗannan matsaloli ke haifarwa harka ta noma a Najeriya? Bashari babban illa ne. Kaga kamar yadda Allah ya yi Najeriya. Abubuwan da ake shukawa arewa babu su a kudu. Abubuwan da ake shukawa a kudu babu su a arewa. Kamar yanzu a ce wake. Wake abin arewa ne. kuma amma yadda ake amfani a wake da wake za Lagos, Ibadan da sauransu an fi amfani da wake a wurin ma fiye da inda ake noman waken a arewa. To kai wake ɗin shine abin da muke gaya maka samun mota masifa kudin mota masifa fetur an ƙara masifa mota ta tashi masifa sai ka biya 'yan kamasho sai ka biya yaran tasha sai ka shiga hanya kana shiga hanya sai ka ga hold up daya biyu uku goma kowanne kuma sai sun tsaya an anshi kuɗi da yake nan na biyu kuma hanyoyin ma ba su da kyau bashari Farfesa Abba Gambo mun gode sosai da wannan fashin bakin da kai mana. Ni ke da godiya. Shugaban Ghana Nana Akufo Addo ya buƙaci haɗin gwiwa da sauran takwarorinsa na Afirka domin ganin an tilastawa 'yan mulkin mallaka biyan diyya, saboda yadda suka rika ɗibar mutane domin bautar da su daga Afirka. shugaba akufa ado wanda ke jawabi a gaban takwarorinsa na afirka da kuma yankin karibiyan a birnin accra ya ce kwashe dubban majiya karfi domin bautar da su lamarin da ya taimaka wajen talauta nahiyar shin me za ku ce game da wannan yunkurin da shugaban na ghana bijiro da shi anya abu ne mai yiwuwa a samu biyan bukata daga tsautan mulkin mallakar sai ku bayyana ra'ayinku a lambar mu ta whatsapp da kuma shafinmu na facebook To muna dakon rayun naku bari mu je ga mu na gaba. Yau shirin zai mayar da hankali ne kan hauhawar farashin kayayyaki da ake fama da shi a Najeriya. Madalla. A Najeriya tun bayan janye tallafin man fetur da kuma matsalolin rashin kudaden waje musamman dalar Amurka sun tsunduma kasar cikin mummunar hauhawar farashin kayayyaki a kasuwanni. lamarin da ya jefa al'ummar kasar musamman masu karamin karfi cikin mawuyacin hali Alkalman hukumar kididdigar najeriya na watan satumba sun nuna cewa hauhawar farashin kayayyaki ya kai kashi 26.72 wanda masana ke gargadi zai iya kaiwa kaso 30 cikin 100 nan da watan disamba muddin ba kai ga gano bakin zaren ba. domin duba girman matsalar hauhawar farashin kayayyakin a Najeriya. Na leƙa kasuwar My 12 International da ke birnin Lagos, ɗaya daga cikin manyan kasuwannin kayan abinci da gwari a ƙasar.